Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata goma ga watan Satumba shekarar 2019 a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jan labarai za ku ji tattaunawar da muka yi da Farfesa Suleiman Ilyas ba, wato baguru wanda yake ne shugaban asusun Ted Fund a Najeriya kan ƙorafi da wasu makarantu suke yi cewa ana, ana mai da su wato saniyar ware ba su samun tallafin da ya kamata a basu. bayan haka kuma zan kawo shirin a dawo lafiya wanda na shirya kuma zan gabatar suleiman mummuni barma kuma na tafi da sharhin jaridun jamhuriyar nijar akwai wasu sakonni da kuma sarari sarare kuke aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran shugaban amurka donald trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakinsa mike pence da sauran jami'an gwamnati ya yi gaban kansa wajen gayyatar taliban a mashakatar camp david don tattaunawar zaman lafiya dama na yi amfani ne da shawara ta abinda trump ya gaya ma manema labarai kenan jiya litini ya kara da cewa mun shirya ganawar dama wannan ra'ayina ne kuma soke ganawar shi ma ra'ayina ne ban tattauna da kowa ba a wani sakon twitter mr pence ya tabbatar da abin da trump ya faɗa hakika ya shugaban ƙasa wannan irin labaran karyar nan ne makiran kafafen yada labaran nan ba su tuntubi ofishinmu kafin suka yada wannan labarin ba da a ce sun tuntuɓi mu da mun gaya musu cewa dama muna masu cikakken goyon bayan shawarar da ka yanke a cewar pence a karo na biyu majalisar dokokin birtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar burtaniya daga turai ba johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar 15 ga watan oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarin nan nashi na ficewar na wato ko brexit gabanin babban taron shugabannin kungiyar tarayyar turai eu bayan kuri'ar ta bijirewa da aka kada jiya litini johnson ya aiwatar da shirin nan nasa da ake takaddama a kai na dakatar da majalisar dokokin na tsawon makonni biyar har sai sarauniyar ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnati za ta aiwatar a shekara mai zuwa watsi da batun gudanar da wani sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniyar ingila ta bayar da goyon baya ga kudurin dokar hana jansan aiwatar da shirin na brexit ba sharaɗi wato ficewa daga tarayyar turai a ranar 31 ga watan oktoba ba tare da an zayyana yarjejeniyar rabuwar ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc isra'ila ta bayyana abin da ta ce wani ɓoyayyen wurin haɓaka nukiliyar iran ne a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin daɗa janyo matsin lambar ƙasa da ƙasa kan iran ɗin don ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da kuma burinta a yankin baki ɗaya a wani jawabin da ya gabatar a ma'aikatar harkokin wajen a ƙasar ta isra'ila jiya litini wanda aka yada a gidan talabijin prime firaministan eh, isra'ila benjamin netanyahu ya nuna abin da ya ce wasu hotunan wurare ne da taswira da aka ɗauko ta wajen amfani da tauraron dan adam na wurin da ake shirin nukiliyar a yankin abadi da ke tsakiyar kasar ta iran netanyahu ya ce an samu wannan bayanin ne daga wani wurin ajiyar bayanan nukiliyar iran wanda wasu 'yan leƙen asirin isra'ila suka sato daga tehran babban birnin kasar iran tun a farkon shekarar 2018 dama a baya ya taɓa cewa akwai wannan wurin ajiyar bayanan a wani hoton wurin na abadi wanda aka ɗauko daga sararin sama a ƙarshen watan yunin wannan shekarar ana iya ganin wasu gine-gine da dama a kurkusa da juna a wani wuri mai cike da tsauni sai kuma Netanyahu ya sake nuna wani hoton kuma na wannan wurin wanda aka ɗauko a ƙarshen watan yuli da gine-gine duk a rushe ya ce iran ta shafe wurin bayan da ta fahimci cewa isra'ila na sane da kasancewarsa koriya ta arewa ta harba wasu makamai biyu waɗanda ba a tantance ko waɗanne iri ne ba a yau dinnan talata yan sa'o'i bayan da koriya ta arewar ta ce a shirye take ta sake shiga tattaunawa da amurka kan batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya an harbo makaman ne daga lardin kudancin pyongyang zuwa teku daura da gabar gabas bisa ga wata takardar bayanin hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ba a samu wani karin bayani nan da nan ba game da wannan gwajin makaman wanda shine na goma da koriya ta arewa ta yi tun daga farkon watan mayu gwamnatin shugaba trump ta ce yawan bakin hauren da ake kamawa a kan iyakar kudancin amurka ya ragu da kashi 22 cikin 100 a watan agusta sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ƙa'ida ba muƙaddashin kwamishinan hukumar kwastam da kare kan iyakokin amurka mark morgan jiya litini ya ce yawan bakin hauren da aka kama ko kuma aka kore su suka koma a kan iyakar amurka da mexico kimanin dubu ne a watan agusta ya ce wannan adadin ya gaza na watan yuli da kashi 22 cikin 100 sannan ya gaza na watan mayu da kashi 56 cikin 100 duk da wannan raguwar masu shigowa ba bisa ka'ida ba kaman da aka yi a watan agusta shine mafi yawa a lokaci irin wannan cikin shekaru fiye da goma masu ayyukan ceto a bahamas na ci gaba da famar neman gawarwaki na mutane da kuma waɗanda ke raye a cikin raguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta doriyan ta yi a yayin da 'yan sanda kuma ke kira ga mutane da su yi rajistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu jiya litini 'yan sanda sun ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu 45 ne to amma suna kyautata zaton adadin mace-mace zai ci gaba da karuwa ganin ana daɗa gano gawarwaki ɗaruruwan mutane kuma dubbai aka yi imanin cewa sun ɓace bayan aukuwar mahaukaciyar guguwar nan mako guda da ya gabata a matsayin mahaukaciyar guguwa ta mataki na biyar da iska mai gudun kilomita 320 a sa'a guda. Labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla. duk da gwamnatin najeriya ta ware makudan kudade da suka kai wato sama da naira biliyan 200 wa asusun tallafawa ilimi na ted fund wasu makarantu a ƙasa suna korafin cewa kudaden ba su kai gare su abokin aikinmu yusuf aliyu halinde ya tattauna da shugaban asusun ted fund farfesa suleiman ilyas baguro a kan wannan batun ga bayanai da farfesan yake masa akan korafin makarantu. Ah, babu babu saniyan ware amma ai gwamnati dama gwamnati shirinta shine ta taimaka ma wanda uh, za a taimaka masu wanda kwa koda an, an, bincike za ga cewa ya kamata su din ne a ba su fifiko wajen taimakawa wato musamman yau uh, bisa ga dokanmu ta tetfan sai dai makarantun gwamnati eh. ta tarayya da kuma da jihohi wannan categories guda uku din jami'oyi makarantun fasaha da abin nan kimiyya da kuma na koyar da horar da ah, malamai eh. to waɗannan muka aka tun can dama gwamnati ta riga ta amince kuma haka ya nuna dokanmu cewa ba a taimaka wa makaranti masu zaman kansu to ina ji irin watakila irin su ne suke ta ko da makarantun akwai eh. makarantun gwamnati kamar a jihar kano akwai um, uh, kwalejin horas da malamai ta jihar kano hmm. sun yi korafi a 'yan watannin baya cewar ba sa cin ba su da wani abu da za a nuna a ce gashi sun ci gajiya ta wannan kudade da kuke bada hasali ma akwai waɗansu jami akwai su ma daban da suka kawo irin wannan korafe-korafe. to bari wani abu Ah, muna da jihohi wanda suna da makaranti da suka fi ɗaya biyu uku hudu yawwa to mu kuma dama ai shirin da aka yi din lokacin ba ɗauka cewa domin ba za a bari wani tambaya an ce tun da ke kace makaranti na jihohi ne yau in ka zaga ka zaga yau bayan wannan hira da nake da kai za ka lura cewa in ka je makaranti na jihohi project ta tetfan fund su suka fi yawa so in dai har akwai korafi cewa ko watakila a ce ana ba ba tet laifi to ba kyauta mana ba tun da ke ba mu ne da makarantun nan ba da a ce makaranti ta tarayyar ne sai to amma za ka samu wani jiwa tana da misali a polytechnic guda daya wata tana da biyu uku hudu wani ma watakila su fi haka to mu kuma dole a yi adalci ana adalci ba za a dibi kuɗi a zuba ma jiha ɗaya a bar sauran ba to wannan ka'ida na cewa a yi adalci ma kowa shi yasa in kana da area dokanmu da muke da shi ne a shekara ɗaya ba za mu ba da taimako ma makarantar da ya wuce ɗaya ba in dai suna da guda uku hudu to sai sauran sun jira bayan shekara hudu a zaga na ji da ka gane nufina to so wannan laifin ba tamu ba ce mu mu yi kokarinmu ina ji ka gane wannan wurin to akwai magana da ake yi da dama da wasu masana ke ganin cewar a kamata a ce a fifita ba da wannan tallafi da kuke badawa ga malaman jami'o'i ko malaman waɗannan makarantu don zuwa ƙasashen ƙetare su yi karatu me zai sa ba za a ba su tallafin a makarantun da suke cikin najeriya don a bunƙasa ilimi a najeriya ba hasali ma suna ganin cewar ai ana iya ɗauko farfesoshi daga jami'o'in da suke manyan jami'o'i a duniya a kawo su nan su ainihin koyar da madadin koyar da ɗalibi ɗaya ko malami ɗaya su koyar da malamai goma me zai sa ku ba zai mai da hankali wajen yin haka ba eh, ta bari faɗi wani abu ka ce a nemo farfesoshi na waje su zo to in ka je in ka zo kana so kai koya mutum amma inda za ka koya mashi ma watakila babu ma eh, tebur na zama to wannan kuma ya saba da yanayi wanda kuma suna da komai to yalla bai mu mun gane da haka shi ya sa muna kokarin mu yi gine-gine mu saka kayan aiki kamar yadda ka faɗa kuma ta wajen ba da dama a je karatu muna da yawa da suke karatu a najeriya yawa amma tun da yake ba zai yiwu ba cewa mu iya bada abin na shi yasa ma muka bude window na cewa a taimaka ma wanda za su iya karatu har har digiri ta uku din phd a nan kasa suna da yawa akwai da yawa kwa wanda akwai wasu kosashi wanda sai an je waje yawwa ah, so don haka muna kokari mu ma cewa gashi nan muna kan gyaran gine-gine muna saka kayan aiki muna taimakawa malamai mu a ganinmu bai kamata ya daɗe daga yanzu ba shekara biyar goma goma sha biyar ya kai wani lokaci da za mu ce ba ma bukatan ma wani ya je kasan waje kuma ya karatu domin mun gyaggyara jami'o'in tamu. To idan na fahimce ka yanzu kana so ka ce min kenan nan da 'yan watanni kaɗan idan aka yi bibiya za a ga Uh, ayyuka da wannan hukuma ta yi kasancewar yanzu akwai kuɗi sama da biliyan 200 da aka ce gwamnatin tarayya ta ware ma wannan hukuma don ta aiwatar da ayyuka za a ga waɗannan ayyuka da suka shafi gine-gine ainihin uh, ɗaukan ɗawainiyar malamai su je karo karatu da kuma ainihin shi kanshi fannin bincike bari tabbatar ma da wani abu kamun ku zo mu zo mu yi hirar nan na san tagaddi da na sa hannu yawwa na ba da dama a ci gaba an kusa ma a sake musu kuɗi a cikin wanda suka fara abin da ake kira procurement process a cikin ba kai watanni hudu uku ba sun gama har yanzu wata ke nan da sati ɗaya biyu za a sake masu kuɗi to bari in faɗi wani abu ko waɗanda ma an riga an sake masu kuɗi uh, first tranche sun je har second tranche an saka masu kuma lokacin da aka ba su ma dama su yi amfani da kuɗin bai fi wata hudu biyar ba so don haka akwai cin gaba na barin faɗi wani abu yau ina so tabbatar ma cewa bayan hiran nan nemi dama ka zaga ka ɗibi jihohi hudu biyar ka zaga a kasan nan annan ne za ka je ka ga cewa akwai cin gaba ayyuka ta tatfan ta hanyoyi iri-iri wanda kai ma baka taɓa tunani ba. Tuma Professor um, suleiman iliyasu baguro kenan a tattaunawarsa da yusuf aliyu harinde za ku ji ci gaban wannan hira a shirin ilimi garkuwar dan adam da ke tafe sai dai kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne a nan sashen wasu na murya amurka kafin mu ci gaba sa a shakata da wannan wakar. idan ana da raye da uwa in ana ma kuma da da fata an shakata da wannan wakar sai dai yanzu karfe uku ne da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin adawo lafiya zai dubi ne ga irin dukiyar da ake kashewa wurin jinyar mutane da hatsarin ababen hawa ya raunata su da kuma irin alkaluma da mahukunta suke fitarwa akan hatsarin ababen hawa a ƙasar ghana Mahukuntar ƙasar sun ce ghana tana kashe dala miliyan 230 a duk shekara wurin jinyar waɗanda hatsarin ababen hawa ya raunata babbar matsala a cewar hukumomin ita ce rashin isassun likitocin jinyar kashi a cikin ƙasar, lamarin da ke sa jinyar gaggawa na wahala a cikin matakan da hukumomin gada suke ɗauka har da shirya wa 'yan jarida tarukan bita domin taimakawa wurin wayar da al'umma akan kiyaye hatsira akan hanyoyin ƙasar. a wani taron bita da aka shirya wa 'yan jarida a jihar ashanti da wasu rijiyoyi ukun arewacin kasar akan damuwar hankali da mutane da suka jikata a cikin hatsirin ababen hawa ke shiga wani babban likitan tiyatar kashi da damuwar hankali a asibitin koyarwa na kwamfa a da ke a kumasi, dr dominic kunedu yabuwa ya kira ga ƙarin gangami da kuma saka jari a fannin jinyar kashi domin rage damuwar hankali tsakanin waɗanda suka ritsa a cikin hatsarin ababen hawa. Bankin ba kuɗin kuɗaɗe da gane ke hasarar su a duk shekara wurin jinyar damuwar hankali. Akwai alƙalluma da ke nuni da cewa a duk shekara akwai sama da labaran raunuka dubu biyar masu tsanani da ba su kai ga hukumomi. A don haka Dr. Yabuwa ya yi kira da a rika kai labaran damuwar hankali da kuma raunuka ga mahukunta. sai dai ya kara da cewa dole mu yarda waɗannan matsaloli da ake samu ta hatsirin ababen hawa da suka hada da nakasa da mace-mace suna mugun lahadi ga 'yan ghana da tattalin arzikin kasar a don haka dole ne a ba wannan fannin kulawa da ya cancanta. wasu alƙaluma da sashen kula da motoci na ma'aikatar 'yan sandan ghana ya fitar yana nuni da cewa ana ƙara samun yawan hatsarin ababen hawa a cikin ƙasar lamarin da ke laƙume tulin rayuka a kan hanyoyin ƙasar tuni mutane 696 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekara lamarin da ya karu da kashi 17.5 cikin 100 akan alƙaluman shekarar 2018 alƙalluman dai suna nuni da cewa maza sukan fi mutuwa a cikin hatsira yayin da wasu kuma suke cikawa a lokacin da aka isa da su a asibiti an gano rashin motocin daukar waɗanda suka jikata a cikin hatsira zuwa asibiti a kan lokaci da kuma kwarewar masu daukar su da ba su agajin farko ko kuma first aid yana cikin gudunmuwar da ke sa ana isa da su a asibiti da ke kusa domin a ceto rayukansu. a shekarar 2018 mutane 2,341 hatsarin ababen hawa ya kashe a ghana 795 a cikin wannan adadin masu tafiya ne da sawu hukumomi a ghana sun kwatanta hatsarin ababen hawa a matsayin babban barazana ga kiwon lafiyan jama'a wanda ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa nan za mu dasa aya amma kar a manta shirin a dawo lafiya zai rika kawo muku irin waɗannan alƙaluma daga ƙasashen mu lokaci-lokaci domin tunatar da mahukunta a kan ayyukansu. To yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. madalla yanzu kuma lokaci ne da sulaiman muni barma zai shigo mana da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer. wacce ta ruwaito cewa bincike a kamfanin wayar sadarwar nishar telecom mallakar gwamnatin nishar ya gano cewa an wawure makudan miliyoyin sefa daga watan nuwambar 2016 kawo yau jaridar ta ce abin jira shine idan za a yi hukunci ga waɗanda ake zargi da wannan almandahana a bisa la'akari da cewa babban daraktan wannan kamfani kusa ne a jam'iyyar pnds mai mulkin nijar jaridar l'actualité na cewa ƙasar nijar ta fara yunkurin ciwo bashin miliyan 500 na dalar amurka daga bankin duniya kafin shekarar 2020 kamar yadda cibiyar bincike da nazari a fannin tattalin arziki ecofin ta sanar Ko da yake ba a fayyace ayyukan da za a yi da waɗannan kuɗaɗe ba, bankin ya amince ya baiwa gwamnatin ta Birjira Fini wannan rance. sakamakon lura da yadda ƙasar ta Nijar ta cike sharuɗan da aka gindaya mata in ji lakjalite. Jaridar Lebanon na cewa ɓangarorin da ke da hannu a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Nijar sun fara gudanar da wani taron tuntuɓa a garin tileberi don nazarin hanyoyin sake mayar da wannan ƙasa a sahun mambobin ƙungiyar fafutukar ganin an yi haske da adalci wajen tafiyar da harkokin ma'adanai a duniya wato iciye. jariyar ta ce a shekarar 2017 ne aka dakatar da nishar daga wannan kungiya saboda zargin hukumominta da muku-muku a sha'anin albarkatun ƙarƙashin ƙasa lamarin da ya sa ƙasar ficewa daga kungiyar kwata-kwata mu rufe sharhin da jaridar le nouveau republicain wacce ta ruwaito cewa wata takaddama ta barke a tsakanin asusun Niger Post da kungiyoyin malaman makaranta bayan da asusun ya fara cirewa kowane malamin kwantaragi jika uku na sefa daga cikin albashin kowane wata ba tare da izini ba. jaridar ta ce shugabannin kamfanin na kwatanta wannan mataki a matsayin wata ajiya yayin da kungiyoyin ke cewa akwai wata manufa saboda haka suka yi watsi da wannan tsari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ke bar mana Assalamu alaikum BOA mai magana Ali kan Agashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan yi kira ne ga gwamnatin shugaba Buhari tare da gwamnonin jihohi da suke ta cewa a yi riga a yi riga to fulani ba riga ba ta dame su filayen kiwo da suke da shi wanda ake lawanai da hakimai da sauran mutane da masu hannu da shuni da 'yan sabon suke zuwa suke siyarwa wannan babban abun bakin ciki ne kuma shugaba buhari ya manta da fulani yana ba da gudunmuwa kullum akan a yi noma a yi noma to kiwon nan yana da asali tun zamanin annabawa har izuwa yau to kaga kiwo yana da asalin arzikin ne na kiwon zai fi na noman da mutane suke tunkawo to kaga ni ana wa ganin a irin fahimta ta albarka ta fi yawa a gurin kiwo Assalamu alaikum gidan mu da Ramin. Suna na Jamba Barau da zuwa a garin Fata Da farko na so na ka sako na na ta'aziyya ga girma gwamnan mu Hajji Mai Malabu a bisa rasuwar dan uwansa yayansa Allah ubangiji kansa Allah ya gafarta masa. Sannan kuma suna kara yabo da jina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci kuma ya ba arziki gwamna mai malabuni da mataimakinsa a cikin kwana ɗari da ake yi ƙoƙarin shiga mun ga abubuwa na ci gaba gaskiya sai addu'a ke godiya ga Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Ana wata ga wata, aishe ba makarantar gaɗe ba ne karaya aka samu. al'ummar najeriya muna kukan faduwar darajar ilimi ashe ilimin ma na dab da a rasa shi baki daya wai a ce ɗalibi ya gama karatun digirinsa na farko daga jami'a a tura shi yi wa ƙasa hidima wata nysc amma tsabar lalace a ce bai iya turanci ba bai rubutu ba hasali ma dai wai a ce abcd ma ya gagara da a ce wai nysc sai manya amma abcd ana ce sai yara ne to yanzu kam kayan yaran ma ya gagari manya rashin kula da malaman firamare shi ya haifar da wannan bugu da kari gasa da ake yi na yanki-yanki da addini da kuma kabilanci abinda nake so in shaidawa gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma na federaliya cewa shine duk kwabon da za a kashe da zimmar farfado da darajar ilimi a najeriya in har ba a kula da jin daɗin malaman ba sunan kwabon asara na sake faɗi sunan kwabon asara bafa adabarai fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya kuma madalla sai a ci gaba da aiko wani sakonni mu kuma da idan Allah za mu kawo muku yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar muna da takaitattun labaran duniya To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakinsa Mike Pence da sauran jami'an gwamnati ya yi gaban kansa wajen gayyatar taliban a mashakatar Camp David don tattaunawar zaman lafiya. Isra'ila ta bayyana abin da ta ce wani ɓoyayyen wurin haɓaka nukiliyar Iran ne a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin daɗa janyo matsin lambar ƙasa da ƙasa kan Iran ɗin don ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da kuma burinta a yankin baki ɗaya. koriya ta arewa ta harba wasu makamai biyu waɗanda ba a tantance kowane iri ne ba a yau dinnan talata 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewar ta ce a shirye take ta sake shiga tattaunawa da amurka kan batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. to duka duka kuma abin da za mu iya kawo muku a wannan lokacin kenan sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye shiryen mu yanzu a madadin kowa da kowa dan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba wanda ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da kuma mu na wannan hantsi mr lopes baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai anjima salamu alaikum